This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da mita 25 a jamhuriyar Nijar. Za a iya jimma ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niyya. akan kafa sadarwa ta intanet ku kama mu a duk lokacin da kuke so ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu mu Assalamu alaikum Bello Habib Galadanci ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin kawo muku shirinmu na wannan lokaci. A cikin shirin namu na yau za ku ji a bari ya huce amma sai kun sha cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa Jummai alli Shugabar kungiyar lafiya ta duniya Dr. Margaret Chan ta yi wa shugabannin kasashen Afirka ta yamma masu fama da matsalar bullar annobar cutar Ebola ka shaidin cewa cutar tana bazuwa da sauri fiye da gaggawar da ake yi na dakile ta. Mrs. Margaret Chan ta ce idan bulla annobar cutar ta ci gaba da yin muni, bala'in irin ɗimbin hasarar rayuka da dukiyar da za a yi sai gyarar Allah. Jiya Juma'a Dr. Chan ta gana da shugabannin kasashen Gini da Liberia da kuma Saliyo a Conakry babban birnin kasar Gini. Shugabannin sun halarra ne domin daddala shirin yakar cutar da za a kashe kimamin dala miliyan 100 da ya hada da tura ƙarin ma'aikatan lafiya a kasashensu. Haka kuma Dr. Chan ta ce dukkan shugabannin sun yadda za su tura jami'an tsaro zuwa yankunan karkara da suke lungu wuraren da aka samu bullon annobar cutar. Jiya Juma'a ne kuma shugaba Barack Obama na Amurka ya ce Amurka tana lura da wannan al'amari kafin taron konan za a yi da kusan shugabannin Afirka hamsin a nan birnin Washington DC a makon gobe idan Allah ya kai mu. ya ce za a bincike shugabannin da suka fito daga kasashen da suke fuskantar barazanar wannan cuta kafin a bari su shigo nan amurka tuni dai shugabannin kasashen saliyo da liberia suka soke halartar taron kolin domin su tunkari bulla annobar a su. tuni kuma cutar ta kashe fiye da mutane 700 daga can najeriya kuma wakilin sashen hausa nasiru el hikaya ya aiko mana da rahoton cewa tun shekaran jiya ake ta yaya ta wani labarin karya da ke cewa. An ce wai Jonathan ya hatsarin jirgin sama. A ina ka samu labari? Wallahi a gari duk abin da ake ta tambaye tambaye kenan ce to ni dai ban da saniya a kai. Da mutane sun ɗan ji wani sako mu suke nema a waya. wai shugaban kasa wai wai ya tafi Ghana ya yi hatsari. Ba gaskiya ba ne gambo barau su Yawwa alhamdulillah alhamdulillah. Na duba ku na gaban ga wannan labarin ba nake to kai dakata dai ina jin ina jin ba haka bane ba. Na zo rare ku da asuba shiru Shi shine zato to na ne tambaye kai ne yanzu da gargara. ɗazun nan wani aboki na waya shi ma yake mun zancen na ce ai ba zai mutu ba faɗa ba na ce na siyasa ne ba na soja ba a je dai tun jiya ita wallahi daga ka taɓa kan goma sauran aka tambaye shi ranke dai tambayoyin da na yi ta samu tun shekaran jiya daga masu sauraro wanda ya biyo bayan jita-jitar da aka yi ta yayatawa dandalin zumunci na yanar gizo tambayoyin dai daga nan Najeriya ne har ma daga jamhuriyar Nijar duk da bayyanar da shugaba jonathan ya talabijin wajen taron gidauniyar tallafa waɗanda ta ya rutsa da su bai kwantar da jita-jitar ba da san babu ƙamshin gaskiya a ciki ko kuwa ce babu ma wani abu mai kama da haka da ya faru jami'an gwamnati dai da na tambaya sun shashantar da maganar da nuna ba ma amfanin mayar da martani shin me ke kawo bazuwar irin wannan jita-jitar ce da tasirin ta siyasance ita ce tambayar da na wa masanin harkokin siyasa na cibiyar nazarin demokuraɗiyya a abuja abdulrahman abu hamisu jita-jitar yakan fito ta fuska biyu na farko akwai mutanen da su da kawanan su dai za su sa waɗanda suke kusa da su su fara fi da maganan akan cewa a gwada mutane a ji inda suka nufa ko suna son shi shugaban da eh, ke kan karagar mulki ko ba a son shi na biyu kuma waɗanda suka ki shi shugaban kasan ne suke fi da wayan maganganun akan cewa Allah ya kawo da shugaban kasa saboda suna gani zai ya musguna musu kuma in aka yi zaɓe ba za su samu da suke so ba to sai su fi da yin wayannan jita-jitan a zukatan mutane abun babban gada biyu ne saboda wani lokacin sai ga dan siyasa zai ce a ce ya mutu da an ce ya mutu sai ya sai ya ji ra'ayin mutane game da shi yanda ko suna son shi ko ba sa son shi shi wannan zai ya fito daga fadar shugaban kasa kuma zai ya fito daga waɗanda suka ki shugaban kasan a jaridance dai jita-jita in ta yawa akwai kamshin gaskiya amma kan wannan batu babu gaskiyar tsohon shugaba Obasanjo ma an sha yaya ta ya kwanta dama amma sai daga bisani kaji ya fito ya ce gani nan garau. Mun gode Nasiru. Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce tilas kungiyar Hamas ta sako sojan Isra'ila da kila 'yan yakin sa kan kungiyar suka kama a gama da suka yi jiya Juma'a nan take ba tare da gitta wasu sharaɗa ba. Jiya Juma'a shugaban ya yi wannan furuci wajen wani taron ɗan jarida a fadarsa ta White House. ya ce tilas 'yan yakin sa kai su sako sojan idan kungiyar hamas da gaske take wajen kokarin magance al'amarin na gaza ya ce zai yi wuya a mai da shirin tsagaita buɗe wuta bisa turba idan isra'ila da wasu kasashen duniya suna ta baban ko kungiyar hamas za ta cika alkawarin da ta ɗauka na dakatar da hare-hare ko kuma a'a. Wani mai magana da yawon kungiyar Hamas ya ke tabbatar ko kuma ya musanta cewa 'yan yakin sa kan suna tsare da sojan na Isra'ila. Mr. Obama ya kuma sake nanata cewa Isra'ila tana da 'yancin kare kanta daga hare-haren rokokin Hamas, to amma kuma ya bayyana takaicin mutuwa ko kuma kashe farar hula Falasɗinawa yana mai faɗin cewa tilas a ɗauki matakan kare su. da buɗe wutar kwanaki biyar da ya kamata a mutunta da aka ƙaddamar da amfani da shi a jiya Juma'a bayan an yi sa'o'i casa'in Isra'ila ta ce wani mai harin ƙunar baƙin wake ya kai wa sojojin Isra'ila da suke ƙoƙarin lalata wata hanyar ƙarƙashin ƙasa kusa da Rafa hari. Isra'ila ta ce an kashe sojoji biyu aka sace na uku. Ita kuma ƙungiyar Hamas ta ɗora wa Isra'ila laifin keta ƙa'idar da buɗe wutar. To daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ake shan waɗannan labaran. Shugaba Barack Obama ya zanta da takwaran aikinsa na Rasha Vladimir Putin ta wayan tarho yayin da Mr. Obama ke faɗin cewa Amurka ta damu ainin akan yadda Rasha ke ci gaba da ƙara baiwa 'yan awaren Ukraine goyon baya. Shugaba Obama ya faɗa wa 'yan jarida jiya Juma'a cewa ya tattauna gwammacewar da ya yi na a magance matsalar ta dabarun diplomasiya da takwaran aikinsa na Rasha Mr. Putin. To amma duk da haka Mr. Obama ya ce akwai iyakaci ko ga haƙuri ko kuma abubuwan da Amurka za ta iya yi akan wannan al'amari. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce shugabannin biyu sun yarda za su ci gaba da tuntuɓar juna. ta bangaren Rasha kuma fadar shugaban ƙasar ta Kremlin ta ce shugaba Putin ya faɗa wa shugaba Obama a zantawar da suka yi ta wayan tarho cewa sabbin takunkumin da Amurka ta azawa Rasha a saboda goyon bayan da take baiwa 'yan aware gurguwar dabara ce kuma tana iya raunana dangantaka tsakanin ƙasashen biyu da kuma kwanciyar hankali a duniya. Haka kuma a jiya Juma'a masu bincike na ƙasa da ƙasa da dama suka fara aiki a wurin da jirgin saman fasinjan ƙasar Malaysia mai lambar tafiya goma sha bakwai ya faɗi a gabashin ƙasar Ukraine. Kamfanin dillancin labaran Tunisia ya ce ƙasar ta rufe babban mararrabar kan iyakarta da Libya bayan da ɗaruruwan Larabawa Masar da Libya suka yi ƙoƙarin kutsa ƙasar a yayin da suke arcewa tarzoma a kewayen biranen Benghazi da Tripoli. jami'an tsaro sun ce 'yan kasar masar waɗanda ba su da izinin shiga kasar visa kenan sun tsallaka katangar da ke mararrabar ras adre kusa suka kutsa tunisia bayan da hukumomi suka hana su shiga kasar sai da 'yan sanda suka harbi cikin iska suka kuma harba burkonin tsohuwa domin hana mutane shiga kasar a makon gobe idan allah ya kai mu shugaba obama na amurka zai karbi bakoncin kusan shugabannin kasashen afirka hamsin waɗanda za su halarci taron ƙonin da za a yi a ranar litinin shugaba obama ya faɗa wa 'yan jarida cewa tilas amurka ta ƙara inganta dangantakarta da ƙasashen afirka kuma taron kolin wata dama ce ta tunkara batutuwan tsaro da kuma tattalin arziki a nahiyar. labaran duniya aka gama saurara. To madalla yanzu kuma sai shirin a bar ya huce daga Ibrahim Alfa Ahmed. Filin a ya huce daga Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. Kai a ka tsoro ka ka ka ma. a ka mi ka ka tsoro. Kai a ka tsoro mi ka ka ka galela malan ta malan shi. Amai rabo da yawa da Jama'a masu sauraro barkamu da sake saduwa da kuwa cikin wani sabon shirin na a bari ya huce tare da fata an yi sallah lafiya Halima baki ya warware yanzu kan. A baki ya bude ana ta yan tamne tamne kuma dan kwairo ko na je na ta kwairo za shi duguri in ka je duguri ba nan ka zo na san inda yake zuwa nyamai. <laughs> In ka karade Najeriya baka ga sarkin malaman Abuja ba to zo ni. kawa ka sa an kai kan yamai zan nuna za nuna masa inda malam yake sosai haka ne to a halima ta ina za mu faro to malam ira kamar yadda aka saba dai gaishe gaishen sa da zumunci ko musamman ga masu sauraron wannan hili namu na abari ya huce haka yawwa to ga gaisuwar mu ta farko zuwa ga hajiya Hauwa, garba biryal adama turu jihar yobe sai kuma wata gaisuwa zuwa ga hajiya amma mata kwaido a birnin kebbi da hajiya ada Kawo ita ma a birnin kebbi sai hajiya maryam kyauta ya haya wadda ke tudun wada gusau zanhwara da fatan suna nan lafiya ga wata gaisuwa zuwa ga muhammad aliyu bello wanda ake kira nba na urban shelter limited abuja wanda kuma muke ma ta'aziyar rasuwar sirikin shi alhaji isa yusuf allah ya ji kanshi rahamshe shi gafarta mishi kuma sa ya huta amin Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga sarkin baƙi Alhaji Musa ɗan iyata da Abdurrahman ɗan gala direba dukansa a garin Magare ƙasar jamhuriyar Nijar sai sarkin kasuwa Illa ɗan Dibi da Ahmadu dimbirin Gamba mai hoto a Magarya da Musa El Madina sai Tela Mutari a Katambaji sai Mayor Ahmadu Ɗan mallam a Magarya. ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Malam ahmadu makaranta shi ma a birnin Kebbi sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Alhaji Ahmadu Bala ɗan galadiman magajin garin Gwandu wanda ke unguwar makerar Gandu a birnin Kebbi. Sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Rabi'u Sa'idu Ambiyo da Kalla Rasha da Ibrahim da Sule Ajiya da Malam Umaru dukkan su a maradin ƙasar jamhuriyar Nijar da fatan suna lahiya. ga kuma wata gaisuwa zuwa ga muhammad bin muhammad wanda ke unguwar shanu a kagara jihar naija da watan duk suna na lahiya kuma sun yi sallah lahiya haka yake to halima ga dimbin gaisuwa zuwa ga abubakar abdullahi aak sai yusuf helwa ddm katsina tare da musa hassan sai gaisuwar na'im umar dayi tare da awal abubakar sai bello usman sai al'amin yunusa tare da sulaiman rabiu sai nasiru kasimu nas tare da aliyu inuwa sai usman yusuf karkarku justice muna miƙa gaisuwar taziya zuwa ga dukkan 'yan uwa da abokai da kuma iyalan marigayi muhammad ahmad abdullahi manajin darakta na gidan rediyon brc da ke baucin yakubu wanda allah ya masa rasuwa a wannan mako a wani asibiti a kasar jamus allah ubangiji ji kansa da rahama allah ubangiji ya sa ya huta amin allah ba iyalai dangana da haƙuri amin sun amin halima ga gaisuwar filin bari ya huce zuwa ga 'yan majalisa na bari ya huce na facebook sadiq abubakar da abdullahi goslo gwada sai muhammad abdullahi da aliyu ibrahim sai abdul jami'u sai muhammad badamasi tare da muhammad sani horsepower sai baffa a loddo tare da ibrahim muhammad sai isa ibrahim abubakar alkantara sai muhammad baba tare da gambo badamasi sai bashir ahmed zango tare da suleiman ladan waziri sai rayyanu dantani tela bantaji tare da bilyamin abubakar gusau sai muhammad kabir shika tare da sinusi safiyanu sai kabiru jarma sai wato usaini abdullahi tare da ibrahim abdulkadir lambu sai aliyu leba tare da Usaini Ishaq Usaini sai Bashir Usman Abdallah tare da Bello wato Abdullahi Bello Andidi na fata na faɗi sunanan daidai tare da Hamza Muhammad da Umaru Misa wala seko na fata kai ma na faɗi sunan ka daidai sai abdulganiyo fta tare da adamu ilyasu sai nuruddin umar da Ahmad Kabir sai Hadiza Yusuf Tolba tare da Turaki Ancau dukkan ku da fatan kunanan lafiya kalau. Allah ya taimake zama lafiya ya zo gare ya zama lafiya ya zo gare mu malam dan malam sarkin malama abu ya Allah ya samu dace ya Allah ka ba mu sa'a inda mun ka samu sa'a komai ba

shi ba da kuɗi da ba da riguna da ba da mota ya da'a'in sai motar ta zo yawwa duka duk gaba ɗaya sai a same su ba <laughs> yawwa mm, to amma kuma ya ce a bashi duk gaba ɗaya lokaci guda amma amma ni ma fa ina gaida malam saboda ina ina matakar son addu'a ko in ce muna gaida malam muna muna muna son addu'a <laughs> duk da dai malam ya tsokane ni wata shekara mm. ya to ai addu'a akan addu'a da yake miki ne ai <laughs> ka gani ya ce ta yaki addu'a ya ce mm, yana ta yaki addu'a dai saboda dai irin wannan wannan nauyi nauyin da ke kan kiɗin da ya ɗan ragu miki kaɗan. Ibrahim gaurin maka ta wata tsohuwa bari kan mu ɓata. Halima ban ki labarin Rizga ba. To. Kin san Rizga? A yau da zan sani. Haba. Da gaske Halima biki san Rizga ba to bari yau dai zan risga bari yi hankali ban sani ba ko liyo yana jina to <laughs> Wataƙila yana kusa yana obis wato kisan mm, akwai akwai wani abinci da ake akwai wani abu da ake shuka shi ana ce mishi rizga to rizgan nan tana kama da menene zan ce miki ne kamar ah, kamar doya ko rogo amma 'yan ƙanana ne sosai haka suna nan sun fi kama da karas mm. yawa 'yan ƙanana ne to amma kuma farare ne haka suna nan kamar rogo kamar doya kamar dankalin turawa mm. amma ana ce mata rizga eh. yawanci da ana, noman rizga ɗin nan sosai a bauchi da wajen plateau a mm. inda na sani to sai muka shiga magana da shi nake cin a ah, wallahi ka gana jini. har najeriya na nemi rizga sama da ƙasa na rasa sai ce ap rizga kake magana ya ce eh, ya ce ai wallahi ina da rizga a gidana na ce a'a na ce leo da gaske kana da da rizga ya ce wallahi tallahi an kawo matansa rizga ni na ɗauka cewa da wasa yake eh. jiya juma'a mm. ina zaune a ofis a wannan sai ya zo ya shiga ofis ɗinsa sai ya kira ni na ce to bari dan tashi in shiga ofishin shugaba ya ce zo in gwada maka wani abu <laughs> wallahi ta da ce miki wa rizga mm. Leo ya taho da ita an riga an dafa an mata ko wani hada-hadan da aka yi a ciki <laughs> da barkonu halima da kuma yaji a gefe kuma dariya za ta sa in suma bari yi shiru ke shiru ki ji labarin nan tukuna sai da muka sai na dauka da gani gaskiya na na ji daɗi sosai saboda mm. na yi shekara da shekaru na neman rizga na na rasa eh. shikenan sai na dauka zan ta sai ce ah ai ba wai tafiya za ka yi ba ai raba za mu yi <laughs> yawa ni da tunani na shine eh, cewa zan je ka ce ka nema ta yana da shi yawa kuma an kawo min yawa eh shugaba da kansa ya je ya sa madam ta dafa <laughs> abin nan rizga ka min <laughs> cewa zan zo eh. ajiye zan samu abin nan har ma ina ta tunanin cewa ina ganin zan raba shi uku ne sai in ci kashi eh. ɗaya yau <laughs> gobe sai in ci kashi ɗaya yawa jibi kuma sai in karasa sauran sai ce a'a ai da nasa a ciki shi ma an dafa masa ne za a ba shi sai ce a hada ba shi ya taho da shi na ce to kenan na je na duma na kawo masa sai da mm. fara ce har na tafi mm. ina zaune sai na ji ya kwala min kira ibrahim zo nan <laughs> sai da tayi sai da zo <laughs> ya barbaɗa yaji sosai akan akan abin nan akan rizga yana ce sai ya eh. ce min sai ce min kasan yadda aka yi kuwa mm. wato dan uwan matata eh. lokacin da zai zo da rizgan nan ka san busar da ita ake yi yawwa na ce haka ne shugaba eh, yawwa ya ce ta kena da ya zo eh, ya zo da ita a bushe sai 'yan kwastam sai suka tare sai suka ce menene wannan shine to sai ya manta sunan rizga da turanci mm. saboda haka sai ya ce musu snack ne na eh. hausa snack wato shine dan irin dan abun dan dan lakoma dan lakoma haka da haka abun dan motsa baki da motsa eh. baki dan yawa suka ce mar wannan da yace suka ce ci mu gani to to kisa a bushe take <laughs> <laughs> an riga mun san <laughs> da haka custom din nan suke jama'a wallahi da wai <laughs> wai wai sai dauka sai sa a baki yana ta tauna kurus kurus kurus mm. kisan da da da wani lokaci yakan yi kaman karas din haka eh. inda dan damshi damshi a jiki eh. amma in ya bushe kin san yadda kika san irin kuli-kuli mai taurin nan eh. haka yake ya daura kuris-kuris aka ce mar wannan shine snack da ya ce eh mu haka muke ce a afirka <laughs> <laughs> sai suka bai sai suka shugaba liyo ko in ce dan galadiman shandam <laughs> ya buga santi <laughs> sai na ce mar i kawai ai kin sa a wurin na ofishin shugaba na bude baki ne ce yayi zanta ai ba dama sai ka kunshi abin ka kace sabar za ta yi kuma za mu yi a bari ya huce a ban faɗa masa ba fa na san dai daga yau da in ya ji wannan da zai san cewa dai mun zo mun masa eh, zai ji dai eh dan galadima numfasawa da suka halewa sai kin shigo tukuna na aje saura a cikin a cikin ofis sai kin shigo tukuna ke ma yankin tuka ta baki ka ji. Ashe ni ma zan yau in Allah ya hmm. Insha Allah kuwa. Insha Allah. Halima za mu da sa'aya lokaci ya kawo jiki sai makon gobe da Allah ubangiji ya nuna mana. Amma baka waɗi kai na ka santin ba. A wani santin ne? Kai da ka ɗanɗana rizga. na ni da na je na koma gefe guda ai ba magana ai. <laughs> Inda mutane a kusa a wurin ai za a yi kwaba da yawa. Alewa <laughs> sai ba ku gobe da Allah Ubangiji ya nuna ba. Allah kai mu da rai da lahiya. Amin sun na zo ba da mutane labari yadda kika ci rizga. <laughs> Oho, ko za ki zan rizga. Kunshi abu na zan yi sai a gida zan. Ai biki sama. shewa zan yi. <laughs> Yawa na gode. Ya Allah ya Usmanu Muhammad ya Allah ya taimake ka anan bala kauran bauchi ya Allah ya taimake ka anan kauran bauchi ya Allah ya taimake ka ya Allah ya taimake ka anan Muhammad Obakari ya Allah ya taimake ka anan Muhammad Obakari Muhammad wakilin Bauchi ya Allah ya taimake ka kana Adamu Muhammad wakili ya Allah ya taimake ka Allah dan malam sarkin malama Abuja kana Abdul Rahman mai sama ya Allah ya taimake ka kana Abdul Rahman Idris ya Allah ya taimake ka Allah dan malam To masu sauraro kafin mu rufe shirin namu ga takaitattun labaran duniya. Shugabar Ƙungiyar Lafiya ta Duniya Dr. Margaret Chan ta yi wa shugabannin ƙasashen Afirka ta yamma waɗanda suke fama da matsalar bullar cutar Ebola ka shaidin cewa cutar tana bazuwa da sauri fiye da gaggawar da ake yi na dakile ta. Mrs. Chan ta ce idan bulla annobar cutar ta ci gaba da yin muni, bala'in irin ɗimbin hasarar rayuka da dukiyar da za a yi sai gyara Allah. Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce tilas kungiyar Hamas ta sako sojan Isra'ila da kila 'yan yakin sa kan kungiyar sun kama a aron gama da suka jiya Juma'a nan take ba tare da gitta wasu sharuɗa ba. Jiya Juma'a shugaban ya wannan furucin wajen wani taron ɗan jarida a fadarsa ta White House. Haka kuma Shugaba Barack Obama ya zanta da takwaran aikinsa na Rasha Vladimir Putin ta wayan tarho yayin da Mr. Obama ke faɗin cewa Amurka ta damu aina a kan yadda Rasha ke ci gaba da ƙara baiwa 'yan awarin Ukraine goyon baya. Shugaba Obama ya faɗawa 'yan jarida jiya Juma'a cewa ya tattauna cewar da ya yi na a magance matsalar ta dabarun diplomasiya da takwaran aikinsa na Rasha Mr. Putin. To da takaitattun labaran muke rufe shirin namu na yanzu sai kuma can da karfe takwas in Allah yadda za mu dawo muku da wani sabon shirin a ciki har da shirin karamin sani. A madadin sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC da suka kawo muku wannan shiri, Julie Lethas Gresham ta haɗa mana sauti da injiniyan mu, Bello Habib Gadanci ne nake cewa, salamu huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.